أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن zan karanta mana wasu ayoyi na daga cikin suratul bakara sannan yi magana a kai eh, Allah ta'ala na cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un هو الذي خلقكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أردهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal art wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka janna wa kula minha gadon haisu shi'tuma shi ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to zan fassara sannan kuma sannan mu yi magana a kai Allah ta'ala na cewa kaifa takfuru da billahi ya za a yi ku ku wa Allah alhali ku matattu ne sai Allah ya raya ku sannan kuma zai kashe ku sannan kuma zai raya ku zai tada ku daga matattu sannan gare shi za ku koma me yasa za ku wa Allah bayan ga kun kasance matattu sai Allah ya rayar da ku sannan zai kashe ku sannan zai raya ku sannan gare shi za ku koma ba ku da maguda in ba zuwa gare shi ba sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa shi ne kuma ya, halarta muku wato ya, halicci duk abin da ke cikin ya ƙasa gaba ɗaya ya, halicci kome da kome sannan ya nufi sammai shi ma ya halicci kome da kome da ke nan wajen sannan ya meshe su sammai ɗin sama bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma ya san komai da ke a cikin ƙasa da kuma sama da ko ina Allah ya sani ba abin da ke buya a gare shi shi ya halicce ku kuma shi daga ku ba da ba ku ya rayar da ku sannan zai kashe ku sannan kuma zai rayar da ku sannan gare shi za ku koma sannan kuma shi ya halicci komai da komai don haka ya san komai da ke ciki ba abin da ke buya a gare shi sammai da ƙasa shi ya halicci sammai da lantana ku ku a ciki kuna cikin wani dan abu ne wanda bai kai diwo ma a cikin gaba ɗayan halittan shi ba kuma ba abin da ke buya daga gare shi wanda ke nufin ko ma me kuke yi Allah yana sani sannan Allah ta'ala sai bayan ya yanda ya faɗi wannan ya lura da da tausasawa da tausasawa da rahama Allah ya ce ya za ku kamar yana lallashin mu ya za ku kafircewa ubangijin da ya muku wannan shi fa ya halice ku ya halice komai da komai kuma ina sane da komai da ke faruwa sannan sai Allah ta'ala ya ma ba da labarin tun farko ma kafin ma ya halice mu ya ce ah, yayin da ubangijinka ya gaya ma mala'iku cewa zai halici ah, zai sanya wani halitta a doron ƙasa ya zama khalifa gare shi ya ba su mala'iku labarin haka nan sai su mala'ikun suka ce ya Allah ka sanya a doron ƙasa wanda zai zo ya yi fasadi sannan ya zubar da jini alhali mu muna tasbihi gare ka yaushe muna bauta gare ka wannan halitta in ka zo da su ga abin da za su yi sai Allah ta'ala ce na san abin da ba ku sani ba da yake su mala'ikun kafin a zo da mutum a doron ƙasa an ce akwai halittu daban-daban da aka kawo kuma abin da suka aikata kenan shi yasa mala'iku da suka ji za a sake sa za a sa ba mu san ko a wannan ƙasan ne ko a wata kasa ba kila kuma a wannan ƙasan ne amma dai shi yasa ma su suka ce ya Allah ka zo da wanda shi abin da kawai zai yi kenan ka halice su su zo su yi maka butulci su zubar da jini su yi kashe-kashe tsakaninsu kuma ba za su bauta maka ba alhali mu muna bautanka ka sai Allah ta'ala ce na san abin da ba ku sani ba a takaice irin eh, abin da Allah ta'ala ke nufi abin da irin ku bautan da kuke yi ba shine za su yi ba of course za su yi wani abu mai kama da haka amma akwai kuma abin da su za su yi wanda su ku bisa halittan ku ba abin da aka halice ku ba abin da eh, ba bisa wannan bane wannan yana da cikin fassarorin da ake bayarwa sannan kuma eh, Allah ya san abin da ba su sani ba shi yasa yake son ya yi halitta ɗin shikenan sai Allah ta'ala bayan da ya halittan sai ya koya ma halittan shine na annabi adam mutumin farko da ya fara halitta uban mutane sai Allah ta'ala ya koya mishi ilimomin abubuwa wanda nan Allah ta'ala ya ce asma kuma an yi bayani cewa lalle ilimomin abubuwa ne abu da me abun ke aikata in ka duba za ka ga ilimin mutum haka yake za ka ga an ce kaza za a faɗi sunan shi to menene ta'arifin shi menene bayani game da shi wani irin aiki yake yi menene abin kirki game da shi menene eh, matsala game da shi da sauransu dai haka shine ilimin mutum shi kenan sai Allah ta'ala ya koya mishi ilimomin abubuwa wanda shi bai koya ma mala'iku ba sannan sai ya ce musu ya ce masu mala'iku to ku gaya min sunayen wa'annan abubuwa idan kuna da idan kuna da gaskiya akan cewa ku kuna irin bautan da kuke yi shine wa'annan za su yi ku gaya mun sai suka ce Allah ba mu sani ba sai abin da ka koya mana baka koya mana wannan ba don haka ba mu sani ba don haka sai Allah ta'ala ya ce annabi adam kamar jarabawa ke ce sai ce to don ya nuna musu cewa fifikon annabi adam a kansu da kuma irin bautan da zai yi wanda ba irin nasu ya ce to kai ga ya sunayen waɗannan abubuwa sai fara ba da labari ya ce kaza duk ya yi bayani suna ta al'ajabi of course sun san Allah ne ya koya mishi suna ta al'ajabi cewa gashi yanzu nan aka hura mishi rai amma gashi yana faɗin ga ilimi da yawa Allah ya kimsa mishi to sai Allah ta'ala bayan da ya wannan sai ya ce to sai ya ce musu to su yi sujada ga don girmamawa ga annabi adam don su nuna wato don fifikon da ya yi ma annabi adam a kansu da ilimi don haka su yi sujada gare shi duk sai suka yi sujada sai wane sai iblis to dama shi iblis wani aljanni ne wanda ya taba zama a doron ƙasa a cikin wa'anda Allah ta'ala ya taba sawa a doron kasa kuma ya zama mai ibada sosai don tsananin ibadan shi ma sai ya zama cewa an kai shi ma yana zaune tare da mala'iku amma shi dama ba mala'ika ba ne don shi mala'ika baya saba ma Allah to kuma shi tuntuni da ya ji ana cewa za a halici wani halitta yana ta tunanin cewa ya fara a cikin zuciyanshi shi ya fara cewa a'a ya wato wani ma kuma halitta nan za a halicci wani halitta sannan kuma eh, abun nan daga ilimin da Allah ta'ala ya ba su ya nuna cewa wannan halittan zai fi su zai kuma fi daukaka fiye da su to shi tun a lokacin ya kimsa zuciyar shi wato ya sa irin eh, abun nan girman kai da hassada ya sanya a cikin zuciyar shi cewa a'a duk bautan nan da yake yi akwai wanda ma zai zo ya fi shi ne dan tsananin bautan da yake yi dan an ce har su mala'iku idan suka wuce suka gan shi koyaushe bauta yake sukan ce kai wannan bawan Allah yana da Allah ya bashi karfin ibada koyaushe shi kawai bautan Allah yake sai dan haka shi ya dauka ma ya fi kowa da kowa kuma ya fi dauka duk halittar Allah ba wanda zai fi shi so da ya ji ga wani halitta nan sai ya sanya girman kai da kuma hasada a zuciyar shi to sai Allah ta'ala yana son dan idan haka kawai Allah ya ce ya tsine ma iblis ne su mala'ikun za su ce a ah, ya aka har suna al'ajabin irin bautan da yake ya za a yi a yi mishi haka nan amma sai ya zama cewa wato sai Allah ya jaraba shi dan Allah ya san abin da ke zuciyar shi su ba su sani ba sun ɗauka bawan Allah ne na gari dan haka baya ba sabon Allah baya sabon Allah dan haka sai sai suka sai shi abin nan eh, iblis din da aka ce duk su yi sujada suka yi sujada shi kuma dan dalilin shi sai ya ki yin sujada duk da haka sai Allah ta'ala ya ce me hana ka sujada bayan na ya umurce ka sai ya ce na fi shi na fi wannan abun da ka halitta ni ka halicce ni daga wuta kuma ka halicce shi daga a wani waje Allah ya wannan bayani daidai ki wannan shine dalilin shi don haka shi yana ganin ya fi wannan halitta din to sai Allah ta'ala daga nan sai Allah ta'ala ya ya tsine mishi ya ce mishi ba ka da bai kamace ka kai girman kai a ciki a nan wajen ba tunda ko kai girman kai shikenan sai Allah ta'ala ya la'ance shi to sai Allah ta'ala da yake ko da aka ce mishi me yasa kai kaza kila da sai ya bada wani dalili da ba a sai ma Allah girman kai da kila sai ya ji tsoron ci ha ah, ban fa yi sujada ba Allah ne fa mahalicci sammai da ƙasa ya ce yi sujada kila ma ya ce ya yi maza ya yi sujada ko ya ce Allah ka yafe mu a'a sai ya ma Allah girman kai ya ce ai yafi shi dan mene wato shi yafi sanin abin da ya kamata fiye da Allah dan mutum zai ga ceto to e, e, shi iblis ya ki ma annabi adam sujada dan dalilin da yake da shi na zuciyar shi shi kuma annabi adam da aka sa su a cikin aljanna suka na wani lokaci sun ci 'ya'yan itatuwan nan to wani na iya cewa to me yasa ci iblis aka tsine mishi nan da nan shi kuma wannan su wayannan aka yafe musu su suna yin laifi suka gano sun yi laifi suka shiga roƙon Allah gafara shi ko da ya laifi bai ma nuna ya laifin ba kuma da aka Allah ya tambaye shi me yasa ka yi wannan sai ma ci gaba da girman kai ya ci gaba da nuna cewa ai shi ya isa to shi yasa Allah ta'ala ya tsine mishi ya zama cewa shikenan shi dama ya halicce shi ya kuma riga ya san cewa lalle wannan ga abin da ke zuciyan shi ya dai so ya fito jar shi ne sarari dan shi Allah ba yakan yi adalci ne kawai ba a yakan yi adalci ne kuma nuna adalcin sai kowa ya san shi hatta wanda aka yi ma adalci din shi zai tabbatar cewa shi ya cancanci abin da ya samu Allah bai zalunce shi da komi ba to shikenan sai Allah ta'ala ya ce masu annabi da annabi Adam da na Hawwa su zo cikin aljanna su ci su sha amma kasu je taba wani dan wani wasu 'ya'yan itatuwa guda ɗaya ne ya ce kada ku taba wannan idan kuka taba za ku zama cikin azalume azalume wato za ku zama cikin azalume dama in ka saba ma Allah ka zama cikin azalume dan so da yawa cikin alkur'ani zaka ga da wannan sigan ne zalunci ma yake zuwa babban zaluncin da zaka yi shine ka zalunci kanka eh, ne zaluntan ka ka cuci kanka ka ki biyayya ga Allah tunda in ka ki biyayya ga Allah ka zalunci ne ka zalunci kanka tunda shi Allah ya halice mu ne don rahama gare mu ba don yana bukatan ya yi halitta irin mu ba a'a shi yana son ya yi ma wasu rahama ne shi yasa ya halice mu don haka in ka bi abin da Allah ta'ala ya ce ka taimaki wane ka taimaki kanka idan ka saba ka zalunci wane ka zalunci kanka don haka sai Allah ta'ala ya ce to kasu su ci wannan don in suka ci za su zama cikin azalume cikin masu saba ma Allah kenan shikenan sai kamar yadda kuma ya zo a nan ba zan kawo yadda ya zo a wani waje ba yadda ya zo a nan sai ya zama ci shaidan ya zaulaye su ya sa har suka manta da cewa Allah ya hana su cin wannan 'ya'yan itatuwa har suka je suka ci har ma ya zama cewa Allah ta'ala ya ce su fita daga bayan sun ga abin da suka yi suka yi ta roƙon Allah gafara sai Allah ya ce duk da haka nan su sauka to kuma mutum zai gane ai tun farko dama mai Allah ta'ala ya ce ya ce wa iskola rabbuka lil mala'ikati ni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ta'ala ku tuna lokacin da Allah ta'ala ce zan sanya a doron ƙasa wani halitta ya zama khalifa khalifa na dama bai yi annabi adam da na hawa dan su zauna cikin aljanna a ya ajiye su ne kamar a madakata kamar yanzu mutum ko da ma eh, wuri ko ma'aikata ka je ko hotel ka je akwai inda suke ce ma reception so ya ajiye su ne a matsayin reception wato su dan zauna a nan na lokaci kafin ya turo su duniya to sai wannan abin da ya faru ya sa aka turo su mai yiwa da sun ma fi haka dadewa a can amma kuma tun da dai ga wannan abin da suka aikata sai Allah ta'ala ya ce to sauko dama nan yayi su domin su su zauna kuma nan dama gidan jarabawa ne akwai wahaloli da sauransu kala-kala shikenan sai kuma Allah ta'ala ya ce a to bayan da wannan ya faru sai ya ce to su sauka da su da ma iblis din duk a sauka dauron kasa sannan ya ce sashin ku za su zama abokanan sashi ba a dukun liba'adin adu kuma a kasan nan a doron kasan akwai ɗan eh, abubuwan da aka ajiye muku wanda za ku rayu da shi kafin lokacin da za ku koma zuwa gare ni sannan sai Allah ta'ala sai Allah ta'ala ce sai shi annabi Adam Allah ta'ala ya koyar da shi kalmomi wanda da shi zai nemi gafara sai Allah ya koyar da shi kuma ya nemi gafara da wannan sai Allah ta'ala ya yafe mishi sai ce duk da haka nan su sauka suka sauka da suka sauka nan duniya sannan sai ya ce musu duk wanda daga um, yawa sannan Allah ta'ala ce to daga lokaci zuwa lokaci uh, shirya zai wa shirya daga gare ni zai rika zuwa gare ku wato zan rika aika muku da shirya daga lokaci zuwa lokaci duk wanda ya bi shirya na to ba shi da tsoro ba shi da razana zai dawo wannan gidan da na kore ku amma duk wanda ya kafirce wallazi na kafaru wa kazzabu bi ayatina duk wanda ya kafirce ya kuma karyata ayoyina to su wa'annan su ne ma'abota wuta kuma a ciki za su dawwama to akan wannan ayoyin ne nake son yi mana magana ah, dan yana da kyau ya zama cewa ah, koyaushe ko ma wani irin taro muke yi yana da kyau mu rika tunatar da kanmu wai me ya kawo mu duniyan nan ne me yasa Allah ya halicce mu kuma ba taro ba kai koyaushe ko kai kaɗai ne a cikin ɗaki ba kowa tare da kai ka rika tunanin wannan ka tuna da cewa me ya kawo ka duniya me yasa Allah ya halicce ka yanzu idan kamar misali yanzu a ce mutum yanzu kamar mutum ya tashi daga nan ko kuma kamar mutum ya tashi daga nan za shi kasuwa ban san wani kasuwa ne ya fi kusa a nan ba <laughs> tunda garin dai ba na gane kan garin sosai ba ne to za shi kasuwa kuma zai je sai wani abu ne to amma da ya kama hanya za shi kasuwan nan sai da ya je kasuwan ma kawai shikenan sai manta ma me ya kawo shi kasuwa sai yana ta yawo a cikin kasuwa yana ta yawo yana ta yawo har dare sannan ya dawo gida to wannan me za a ce mishi yana da hankali kuwa kaga ba shi da hankali ya kamata a ce tun da ya tashi in ya tashi daga nan mota zai shiga ne a'a zai hau zai hau taxi ne zai hau keke ne ya san ina za shi yana zuwa zai fara neman abin da za shi zai yana zuwa ya gama sayan abin da zai dawo ya dawo gida amma idan ya je sai ya je cikin kasuwa yana ta yawo yana ta yawo kila ma wani ya haɗu da shi ya ce kai sannu me ka zo ya ce kawai za a ce wannan kila kan ya kwance ne ko ba haka ba to haka mutum yake a duniyan nan Allah ya halicce mu ne don mu zo mu bauta Allah wa Allah shi yasa ya kamata koyaushe ya zama kana tuna ma because in kana tuna ma kanka da me yasa ka zo duniyan nan ba za ka yadda ka yi shirme ba ba za ka yadda ka yi gafala ba ba za kuma ka san ka san irin halin da kake ciki tun daga abin da Allah ta'ala ya ce ya ku sauka daga lokaci zuwa lokaci eh, sako da na shirya zai rika zuwa daga gare ni duk wanda suka bi wannan shirya din su abin nan ba su da tsoro ba su da razana wato kenan za su kuɓuta kuma za su samu yardan Allah kuma za su koma wancan gidan da aka koro su daga ciki ko kuma aka koro iyayenmu daga ciki amma duk wa'anda suka kafirce suka ƙaryata menene kafircewa sai ka ce wai kai kafirce a'a kawai baka kamar wannan ne da ya je kasuwa bai san ma me ya kawo shi ba ya gama yawon shi ya koma wasu haka suke zuwa duniyan nan su koma sai su zo duniyan nan su gama yawonsu su gama shirmensu kuma su koma ba su ma san me ya kawo su ba ko da sun sani fa ko da mutum a da baki yana cewa eh, na sani in an tambaya me yasa Allah ya halice mu ce an halice mu nan bauta Allah amma shi ba bautan Allah yake ba kuma bautan Allah nan yana nufin rayuwar mu ne gaba daya rayuwar mu gaba daya ko me muke yi tun daga tun daga safe har zuwa dare har cikin dare har gari ya waye koyaushe kana sane da cewa Allah ya kawo ka nan don kai don wani dalili menene dalilin ka bauta wa Allah menene bautan Allah nan ka tafiyar da rayuwanka yadda Allah ya ce duk abin da za ka yi ka tabbatar cewa baka kauce daga abin da Allah ta'ala ya ce ba kuma duk lokacin da ka ga ka kauce sai ka koma ka tuba zuwa ga Allah kamar yadda babanmu yana yin laifi nan da nan ya tuba shi ko iblis da ya yi laifi da aka yi mishi magana maimakon kafin ma ya yi mishi magana ya kamata ya ce oh, ba Allah me na yi ne Allah ya ce yi sujada na ki sujada ya yi masu tare a'a kuma bai yi ba da aka ce mishi a'a kai ya aka kowa na sujada kai kuma ka kika yi sujada sai kawai ya da hujja ya ce shi dalili kaza ne to ka gani wanda ya wanda wanda kamar misali wanda ya zo duniyan nan shi ya manta ma da me ya kawo shi duniyan nan ko kuma a'a ya san me ya kawo shi duniya ma shi ba abin da yake yi ba kenan in ma an mishi magana sai ya kokarin ya kawo wani hujjan da ya sa shi ya sa yake wannan sabon da yake yi ya yi kokarin ya nuna daidai ne abin da yake yi to me yake yi yana kafa hujja irin na na iblis yana ma Allah girman kai shi yasa wannan hadisin da aka ce mutum wanda ke da daidai da kwaran zarra a zuciyan shi na girman kai ba zai shiga aljanna ba mutum in mutum zai fassara shi zai dauka wai girman kai Eh, kamar girman kai shine ka sa kaya mai kyau ko kuma ka zama kana da abu mai kyau ko wani abu ba shine girman kai ba kuma wannan hadisin ya faɗa girman kai shine kin gaskiya da kuma daga kai daga bin gaskiya wato kin bin gaskiya inda in aka ga gaskiya ka ki bi mai kai ka yi girman kai kuma girman kan da ma yafi tsanani shine kayi ma Allah mahallicin ka girman kai don haka wato eh, yana da mahimmanci ya zama koyaushe mu rika tunatar da kanmu wannan ko da ma muke yi muka haɗu mu kaɗe ne me muke ciki ya zama cewa muna, muna tunace da cewa ga dalilin da ya sa Allah ta'ala ya halice mu kuma abin da ya kawo mu duniya kenan idan muka tuna da cewa abin da Allah ta'ala ya kawo mu duniya kenan to wannan ne zai sa koyaushe wato ayyukanka wato wannan zai zama mai gadi ga abubuwan da kake aikatawa sannan kuma ka san cewa za ka koma ga Allah wanda eh, abun nan eh, shi kamar ibn eh, a nan a cikin wayannan ayoyin ba kawo wannan ba amma kun ga a cikin a ɓoye menene Allah ke nufi da wala khawfin alaihim wala hum yahzanun idan suka koma zuwa ga Allah dan daga farko dama ya ce shi ya halice mu muna matattu ya rayar da mu sannan ya abin nan zai kuma kashe mu sannan zai sake rayar da mu sannan gare shi za mu koma ashe kenan wannan bautan yana da yana da makoma mu wannan bautan yana da yana da natija ba wai kawai in kai bautan kawai kenan a duniyan nan ka mutu ka zama ƙasa a'a yana nufin cewa akwai inda zaka koma kuma wannan a nan ne zaka je ka ga natijan bautan da kai da ko kuma ka je ka ga eh, eh, eh, natijan rashin bautan Allah da kai a nan duniya ba lalle ba ne ka ga wannan natija din amma a lahira nan ne ake samu nan aiki gobe kuma hisabi ba a nan ake hisabi ba don haka ko da ma mutum a nan wajen ka gan shi yana da abun duniya yana da kome yana cikin farin ciki ba shi da matsala ba shi da wani eh, takura da yake rayuwan shi ba yana nufin cewa Allah ya yarda shi da shi bane don ba nan ne ake hisabi ba za ka ga fakam da yawa za ka ga azzalume suna zaluncin su kuma su tafi da shi har ma su mutu har ma a rika cewa wallahi a cikin bacci ya mutu sun dauka an mutu a bacci baka jin komi a cikin bacci bacci abin ya zo da sauki kawai yana bacci kawai ya an gan shi ya mutu ba nan abin yake ba abin da ina ake hisabi a lahira ake hisabi a lahira din kuma yana nufin da zaran an ɗauki ranka daga lokacin da aka ɗauki ranka ma ka fara ganin lahiranka kenan sauran mutanen da ke tare da kai ma kafin ma ka daina ma motsi shi shikenan ka riga ka fara gani ina ne za ka je daga irin waɗanda za su zo su tarbe ka mala'ikun rahama ne ko kuma mala'ikun azaba so wannan yana da mahimmanci a ce koyoshi don so da yawa in ka ga cewa in kamar misalin an ce mutum eh, wasu abubuwa kamar ba zan ko da yake zan iya magana akan wasu abubuwa don wani lokaci wasu sukan ba ni mamaki ko cikin yan uwa haka sai ga mutum mutumin da yake cewa yana son addini ya zama shi zai tafiyar da rayuwar mu kuma har zai iya zuwa yana son ya saudaukar da ran shi don addinin Allah ya tabbata amma sai ka ga yana wasa da wasu abubuwa wanda bai kamata a ce ya yi wasa da shi ba to don haka ba zan iya cewa eh, shi wannan misalin ba zan bayar ba kamar na son ce kamar yanzu ka ga mutum baya kula da sallah menene rashin kula da sallah ba baya sallah ba yana yi amma baya damuwa da shi sun lokacin sallah ba zai yi akan lokaci ba in lokaci ma yayi zai ma iya tsaya yi wasu shirme ma da yawa sai ma ya gama gajiya sannan ya zo ya yi sallah ba wai wani lalura ne zai hana shi sallan ba a'a ga lokaci yayi amma ko kawai shi dai ba shi ne akan shi ba shi wani abu zai yi to wani abu na aka an fi samun wannan a cikin wa'anda wato ko in ce idan aka samu wannan a cikin wa'anda ba su ma san me ya kawo su duniya ba ba zai zama da ban mamaki ba wasu ma ana iya samun wasu ma ko sallah ma ba su yi amma kai da ka san abin da ya kawo ka duniya ba kawai ka san abin da a'a ka ma san idan baka bi Allah ba ka san menene eh, natija mummunan natija mutumin da ya san cewa ga abin da ya kawo shi duniyan nan ya san cewa dama ya zo ya bauta wa Allah ne kaga rayuwan shi dole ya bambanta da wanda bai sani ba amma abin mamaki shine wani lokaci zaka ga wasu wanda yake ana ma tare da su sai ka ga mutum kamar bai dan damu da sallah din ba of course zai yi sallah amma kuma ba zai yi akan lokaci ba na tuna lokacin wasu sisters da um, ana majlis suna kawo irin wannan magana din sukan ce wasu za ka gani suna ma gida tare da amawa sai lokacin sallah ya yi sai ba'amiya ta tashi ta je ta yi sallah amma shi yana takaman cewa lokacin sallah yana da tsawo sai shi ya ci gaba an ji yana da tsawo amma ya ce maka ana wasa da lokacin sallah yana da tsawo a zuhur na da yana da tsawo wato kafin a shiga lalurin shi ana dadewa to wa ce maka in lokacin yayi sai ka tsaya ka yi wasa tukunna sai in kana wani lalura sai dai wani katon laluran da lalle kam ba yadda ka iya kamar yanzu irin yadda kasan nan ya zama yanzu kana tafiya in da ne da can duk inda muke in muka duk inda ake in dai lokaci yayi za ko direban abunan nan ne eh, direban eh, fasanja ne za mu ce a tsaya mu yi sallah za mu shiga gidajen mutane mu yi sallah ko kana tafiya ko wani abu yanzu ko mun san akwai matsalan security din nan kila in ka ce a tsaya kila daga nan ma shikenan daga nan za abu ne to kaga wannan lalura ne ko ba haka ba kana iya cewa lalura ne yasa bari sai na kai inda ina da aminci amma haka nan kawai kana zaman zaman ka kuma da lokaci yayi ka yi wasa ka karf ka ɗaukaka wani abu akan sallah din to ya zama wasa da sallah wannan misali ne na bayar to haka ma wato irin wanda ke irin wannan in kai mishi magana in in mutum ya san me ya kawo shi duniya kaga ba zai zo yana baka wani hujja irin na wanda iblis ya bayar ba yana kokarin sai ya ga cewa oh gaskiya ya gafala bari ya gyara to sallah kenan sannan kuma haka ma in mutum yana sakaci da wasu abubuwa wasu abubuwa wanda irin kama a ce eh, sallan dare ko karatun alkur'ani ko eh, addu'o'i ko wasu abubuwa dai na ibada haka nan ko ma eh, cin amana a baka amana ka ci ko abin rashin mutunta iyaye ko rashin mutunta juna da sauransu irin dai wa'annan abubuwa in mutum yana yi aka nuna mishi cewa abin da kake yi ba daidai bane ka gani ba in ya san me ya kawo shi duniya ya kamata bai kamata ya kawo hujja irin nan iblis ba sai ya ce oh subhanallah ya gode ma Allah ya samu mai tunatar da shi ya gyara abu so abin da kawai a takaice nake cewa yana da kyau ko mu ma yanzu kowannen mu in ya je yana kokarin tunatar da wasu mutane ya zama cewa muna yawan tunatar da kanmu me ya kawo mu duniyan nan don ni abubuwa da dama da nake gani kun ga kwanaki dinnan da muka zauna mun dan yi magana kan wasu sakaci wasu matsaloli to duk wannan rashin sani rashin rashin ko rashin sani ko gafala ne da me ya kawo mu duniya shine zai iya sa mutum ya fada irin wannan in ka san ma Allah ga abin da ya ka zo yi ka gani in in kula da sallah ne ba za ka yi wasa da shi ba in kula da hijabi ne ba za ka yi wasa da shi don kasancewa cewa Um, Allah zai tambaye ka kuma ka san cewa Allah ne ya sa ka shi Allah da ya sa ka dinnan wa huwa bi kulli shay'in alim kun gani shine karshen wannan ayan farko da muka karanta ya san kome da ke faruwa ba abin da zaka iya boye mishi to tunda ko ba abin da zaka iya boye mishi ka gani ko da ba wanda ke kallon ka ko da kai kadai ne ba za ka yadda ka saba ma Allah ba kuma duk lokacin da ka ga ka saba ma Allah za ka maza maza ka koma ka tuba ga Allah kai kadai ka ce Allah ka yafe mu ba na yi ba daidai ba kai ko a tunani ka saba ma Allah tunanin ka ya je ka yi tunanin wani mummunan abu sai ka yi maza maza ka koma zuwa ga Allah don haka yana da kyau wato mu rika ni wannan abu kamar matsalolin da yanzu wani lokaci in mun zo muna magana da juna akan ta yawan cewa ai da eh, abun nan eh, eh, wasu ɗabi'u sai a rika cewa da 'yan uwa suna kaza suna kula da kaza yanzu ana sakaci da kaza to ina gani har da mantawa da menene ma ya kawo ka duniya wato kamar irin ka dan saba kana ganin kamar ba wani abu ba ne alhali yanzu ne ma ya kamata yanzu yadda duniyan nan ya koma kun dai ga halin da duniya ke ciki yanzu kuma daga alamun abubuwan da muke gani muna ma fata Allah ya sa imam ya kusa bayyana ne kuma yanzu kowanne mu yana fatan ya zama cikin rundunan eh, imam ko ba haka ba ta ya za a yi ka zama cikin rundunan imam idan ya zama cewa eh, wato abubuwa wanda yake mafi kankantan abin da ma za a ɗauka cewa ka wuce nan amma kana wasa da shi ko kana sakaci da shi ko kana cutan kanka tunda cutan kai ne kamar misalin da wannan nake cewa wata ta ce wata yarinya ta ce tashi a kasuwa ta haɗu da wata eh, ita wannan watan sista ce kuma a wajen taro haka har ma idan ta ga Eh, wata cikin yara sisters haka wata ta dan leko da ado tana musu fada amma sai gata da atamba a cikin kasuwa ta ci adonta to tana tana rudan wani ka gani kuma irin wannan mun ce kowanne mu koyaushe muna cewa Allah eh, muna ma cewa ma juna da Allah ya mana addu'a Allah ka ba mu sabati kaza kaza kaza to ka ba mu sabati akan mene kan sabon Allah ko ba muna son a bamu sabati ne akan biyayya ga Allah ba muna son kuma Allah ya sanya mu cikin rundunar imam masu share mishi fage don rundunar imam ba wai sai imam ya zo ne yake samun rundunar shi tun kafin ya zo akwai shi da runduna akwai rundunar shi masu share mishi fage kana iya roƙon Allah ya sanya ka cikin rundunar imam masu share mishi fage sannan masu taimakon shi bayan bayanan shi amma in ya zama cewa wato kai kana wajen ma kafin ya bayyana din kana abin da ka ga dama ne kana ma yin saddu ne an sabilillah saddu an sabilillah wato eh, kana abubuwan da zai ma ba zai tunkuɗe mutane ne daga tafarkin Allah ba abubuwan da yake ba zai karfafa mutum ba zuwa ga hanyar Allah to me kai kenan kana cikin masu eh, eh, rundunar imam din kenan masu share mishi fage tunda ba lalle ne kowanne mu imam zai bayyana yana nan ba amma mu da abubuwan da muke gani yake faruwa a duniyan nan mu dai muna fatan Allah ya kawo imam dan mai yiwuwa zuwan shi ne zai kawo karshen wannan zalunci amma ga zalunci ga fajirci yanzu kun ga abin da yanzu an kwashe fiye da shekara yan uwanmu ana ta kashe su kullum abin da kake gani kenan a Palestine yanzu ma an je Lebanon ana ta kashe su ana ta kashe bayan Allah dan kawai dan kawai sun abin nan sun tsaya ma addinin su kuma sun ce su Allah kawai suka sani ana ta kashe su nan waje ana kashe-kashe amma kashe-kashen dai kawai gashi nan na zubar gada ana ta kashe mutane ma'ana amma kawai na bala'i dai kawai da ya sauka ana amma can wajen ana kashe su don sun ce addinin su ne musulunci za ka ji masu wayannan la'anannun suna faɗin haka nan suna cewa suna kashe su ne don musulmi ne suna kashe su don sun rike addini sun ce su addinin su za su yi to kullum muna ganin wannan na faruwa muna kuma ganin wasu bayan Allah sun dage sun tsaya wanda abu shekarun baya ba irin wannan ba irin waɗanda suka tsaya lalle shekarun baya inda kafin addinin Allah ya tabbata a Iran kafin a samu jamhuriyar musulunci ba wannan ba irin wannan in fact kamar an riga an sallama ma don a lokacin ma kana batun cewa addini ya dawo wasu suna cewa ya za a yi addini ya dawo an riga an yi nisa addinin zai yi wuya na tuna ko muzaharan farko da muka yi eh, wanda ake ce wanda mutane suna ce mana yan musulunci kawai don a cikin slogan din ana ce musulunci kawai musulunci kawai to akwai wani da ake wucewa wani malam da yake ba mu labari wani eh, mutumin haka kamar dattijo ne haka da ya ga ana wannan muzahara ya ce Allah sarki gaskiya ne amma an riga an makara an riga an makara gaskiya ne musulunci kawai ne amma an yi nisa turawa sun riga sun mallaki wajen sun riga shi yana ganin ba zai yiwu ba a lokacin kun amma yanzu in an ce zai yiwu addini ya dawo sai wanda ba shi da hankali ne zai ce ba zai yiwu ba don anyway shi ma ya dawo mun gani mun ga wani waje da suka yi ma irin wannan kuma addini ya dawo yana, iko a wajen of course addini ya dawo yana iko ba yana nufin ba ɓata gari ba akwai ɓata garin amma dai addini da yake iko addini ke iko alkur'anin Allah da sunan manzo Allah shine ke iko a wajen kuma muna iya ganin natijan wannan natijan shi yanzu ga 'yan gwagwarmaya wanda suna fitowa su timkari zaluncin duniya su timkari e, e, abin kafircin duniya su ce su addinin su ne kuma gashi muna gani ana ta kashe bayan Allah to kun ga akalla yanzu akwai sa fata ba kamar da da ake ganin cewa da kyar ma za musulmi zai yadda wai addini zai iya dawo yanzu kun kace zai dawo zai ce eh, zai dawo amma da wahala ko kuma ya ce a bi hanya kaza ne ko a bi hanya kaza so yana da mahimmanci ya zama cewa wato mu dinnan da muka ce mun amsa kiran nan kuma muna son ne addini ya tabbata inda gaske fa muke kun san Allah kuma ya san abin da ke zuciyarmu kuma Allah baya tabbatar da addini ga mutane sai insha Allah yanzu ba zan iya tunawa da wannan aya din ba ya ce yana tabbatar wa waɗanda idan aka ba su ƙasa za su tsaye da sallah su ba da zakka malamai sun yi bayani cewa e, e, ibara ne ibaran tsaye da sallah da ba da zakka shine za su yi biyayya ga dokokin Allah za su kuma tabbatar an bi dokokin Allah to idan mutum yanzu shi yana yana rudan kanshi shi kanshi akan abin da zai yiwu ya yi baya bin dokan Allah ku gaya mun yaushe ne in aka bashi ƙasa bin dokan Allah zai yi idan yanzu mutum mace amana ne idan aka bashi me zai yi shi ma zai handami dukiyan kasa yadda wayannan azalumin suke suke handama ko ba abin da zai yi ba kenan idan mutum kuma dama eh, shi bai damu ma da hijabi ba misali tunda mu mata ne a nan yawanci idan bai damu da hijabi ba to in addini ya tabbata fa yanzu ma ba sa dokan ka sa hijabi ba ba dokan da aka sa wanda ya ce ba za ka sa hijabi ba hatta ma wasu wurare ma za ka ga wasu makarantun ma za ka ga in musulmi ne za ta iya sa dogon kaya ta rufe jikinta idan kuma kirista ne in ta ga daman ta fito da cinya ruwanta mu lokacin da muka yi karatu ba ma haka nan ba ne za ma su hana kasawa ne amma yanzu yawancin makarantu ma yanzu da asibitoci dole ma kawai dole sun bar musulmi suna irin shigan da suke to idan ya kana irin wannan halin ba wanda ke hana ka kana kin bin dokan Allah to gaya mun yaushe ne zaka bi dokan Allah din sai in Allah in addini ya tabbata dokan Allah zaka bi kaga ba dokan Allah kai dama ba shi ya dami anyway kuma Allah ya fi sani me ke zukata mu kuma ya ce zai ba wa'anda in kun ga nasara ba ta zo ba akwai mu da matsala ne kuma lalle akwai mu da matsala din kamar yanzu kun ga an yi imam an yi eh, amirul mumini yanzu dan Allah akwai banda bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa hali wani ne ya kai amirul mumini amma da mutane ba su bi shi ba sai sai komai ya zama lafiya sai kome bai zama lafiya ba kun ga da an bi shi a lokacin da tun lokacin akwai lantarki lantarkin nan wanda sai daga baya ka ce an gano shi a dama akwai shi shi imam ya ma san yadda ake yi a iya fito da lantarki daga ruwa da tun lokacin da an bi shi ne da ya fito da lantarki daga ruwa misali ne fa nake bayarwa da kuma ilimomi da dama wanda sai yanzu sai daga baya aka ce an gano shi da duk musulmi ma kawai zai zama cewa cikin sauki za su samu amma to da ba bi su ba fa yanzu ba an ce idan idan ya zo to ilimin da aka saukar tun daga zuwa annabi adam har zuwa yanzu kashi kaɗan ne in ya zo duk sauran kai kashi wajen ko 20 da wani abu ne Allah ta'ala zai fito da shi har ma mumini ma zai iya mi'iraj mumini kawai ordinary mumini zai iya mi'iraji zuwa saman bakwai idan yana son ya ji mi'iraji kawai zai tashi ne ya tafi da sai a ga ya ji ya dawo sai ya ce ai daga saman bakwai nake ai ilimi ne da wannan ilimin zai yi aiki amma lokacin da imam din ya zo da yake Allah zai sallada shi akan mutane mutane shi ko imam amirul mumini ba su bi shi ba Allah kuma bai sa su dole ba bai ce dole sai sun bi su suwa suka yi hasara mutane mutane suka yi hasara musu kuma sun ja mana kuma ba za mu taba yafe musu ba tunda sun ja mana wannan hasara sun ja mana wahala kuma har yanzu gashi muna cikin wahala din so insha Allah dan nasihan da zan yi kenan dan eh, bayan wannan kuma za mu yi magana akan ɗaya daga cikin dama eh, eh, na yi tunanin cewa yana da kyau ya zama tun da mako biyu za mu rika haduwa idan aka yi dan nasiha sai kuma eh, a tattauna so rannan malama fatima ta turo min listin abubuwan da aka ce za a tattauna a kai amma abin da ya sa ban ce komai ba sai na yi tunanin cewa ta ce ko ina da abin da zan faɗa ban ce komai ba dan na yi tunanin cewa yau dai in muka zo sai mu fara magana akan tsafta zan yi introduction akan tsafta ɗin alabashi kowa sai ya da nashi gudunmawa ɗin ah, abin da yasa na ya kamata mu yi magana kan tsafta don manzo Allah muhimmancin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bayar akan tsafta a wani fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi an ce ya ce ah, annazafatu shatrul iman wani sashi ne na imani a wani faɗi kuma ya ce annazafatu nisful iman eh, tsafta rabin imani ne to in ka ga mutum ba shi da tsafta me yake nufi wani abu ya na ƙasa a imanin shi to shi kuma tsaftan nan ba wai kawai a ido yake ba ba kawai ka ga mutum tsaf amma ko ina ya ruɗe da wari ba kun lura shi tsafta akwai abubuwa da kake tsaftacewa wanda a jikinka zan ba da kulasan shi kuma zan so inda wanda suke da eh, ƙarin bayani yadda za ka kula da abubuwa akwai tsafta su ma sai su ba da nasu gudunmawa ɗin akwai tsafta wanda za ka yi akwai tsaftan na farko tsaftan jiki shi ma ya kasu kashi-kashi a jikinka kana tsaftace abubuwa da dama akwai tsaftan jikinka gaba ɗaya na cewa wato kullum akalla ka yi wanka sau ɗaya a yini sannan akwai tsaftan bakinka a bakin ma akwai na harshe akwai na haƙori don idan kana gyara haƙorinka kuma harshenka yana da datti to wari zai rika fitowa daga ciki sannan kuma kun san manzon Allah sallallahu alaihi an ce shi baya baya cin tafarnuwa da aka tambaye shi sai ya ce abin da yasa yana magana da waɗanda ba su son kazanta. shi yasa baya cin tafarnuwa su sun ce ba shi da kyau ne sai ce a'a yana magana da wa'anda ba sa son tafarnuwa su wane ne yana ganawa da su koyaushe mala'iku ba su son wari kuma shi tafarnuwa yana da wannan al'adan cewa wari yana fitowa da wari to sannan kun ga wato me yake nufi ya ce kada ka ci tafarnuwa a'a amma yana nufi in kana ci za ka rika kula da tsaftan bakin in wani wanda baya ci yana kula da shi so biyar kai zaka kula da shi fiye da so biyar dan ba haka ba doyi zai cika ko ina to kun ga akwai tsaftan baki akwai tsaftan kunne ma cikin kunne akwai tsaftan gashi akwai tsaftan abubuwan da muke sawa a cikin jikinmu wato na ciki ba na waje ba ba kayan waje ba kawai sannan akwai tsaftan me yake da suna eh, kitchen akwai na toilet kun san mutane ko abubuwa biyu da basu cika damuwa da su ba kenan da toilet da kitchen su mutane sun ɗauka toilet dama wajen wari ne sun kai shiga sai ka rike hanci da haka mutum ya shiga toilet dama ko da ya je yana wari zaka ga bai damu ba kai ba ma toilet ba e, ok mutane da dama wasu haka nan ne amma ni na san akwai wasu, wasu ma wanda za ki ga ba damu ma da ga su suna cin abinci amma ga wari a wajen ba ba su damu ba akwai wuraren da in ka wuce sai ka rike hancinka amma za ka ga mutane suna zo ne suna cin abinci suna fira ba su damu ba kuma wannan ba al'adar musulmi ba ne tun da dai ga abin da aka ce eh, kuma banda wannan ma kafin ma in je ga wannan an ce eh, idan mutum yana ƙazanta to kun san muna tare da mala'iku masu rubuta ayyuka akalla muna kowane mutum yana tare da guda biyu akalla fa kenan dan akwai waɗanda kuma Allah ya sa su su yi wasu ayyuka daban-daban masu rubutu ne guda biyu amma kuma akwai wanda Allah ya sa wanda Allah ya sa ya ma kowa ya kare shi ma daga wani mugun abu ya same shi to kun ga Allah kaɗai san guda nawa ne ke tare da mu amma akalla akwai guda biyun nan wanda koyaushe suna lizumtan mu suna rubuta ayyukan mu ayyukanmu na kware da kuma miyagun ayyukanmu to an ce idan mutum yana damunsu da wari in ya zama koyaushe kana wari kana damunsu da wari to za su yi ta roƙon Allah su ce ya Allah wannan mugun bawa ya dame mu ka raba mu da shi yana ta kullum wari yana damun mu to ran da ka mutu za su ce o Allah mun gode ta ka raba mu da wannan mugun bawa ya dame mu da wari to kuna tsammanin kana damun wannan mala'ikun da ba ku je an ce mala'iku suna roƙon Allah akwai ayan alkur'ani da ya ce mala'iku suna ma bayan Allah addu'a kyawawan addu'a amma idan kana damun su da wari kana tsammani za su ce Allah ka yafe ma bawan nan naka ka kai shi aljannan nan da ka musu alƙawari kullum suna roƙon Allah suna ce wannan bawan ya cuci yana ta cutar da mu wari ya dame mu ya Allah ka raba mu da shi an ce in ka mutu kuma sai su ce o oh Allah mun gode da ka raba mu da wannan mummunan bawa ya dame mu da wari to kaga wari mummunan abu ne ka yadda kai kana wari ba yana nufin wani zuhudu ne ko wani kula da addini ne ka rika wari ba addini baya son kazanta sannan eh, an ce kuma wato me yake da suna eh, um, banda wannan banda ishu din wayannan akwai me yake da suna akwai eh, ruwayoyi da dama wanda ke magana yana karfafawa akan tsafta akan kula akan ma yadda za ladan da mutum yake da shi in ya sa waje yana kamshi of course ba wai kai mu mata ba ce mu sa turare mu fita waje muna kamshi ba wannan kai haka na ka saba ma Allah za ma rubuta maka kai mazinaci ne mazinaciya kai in kika sa turare kika fita za ta rubuta miki ke mazinaciya ne ranar kiyama an aka ce na mazinata za ki ɗauka ba ki a ciki sai ki ga an ce tashi ke ma kina ciki rannan da kika fita kin yi zina da wani ke kuma baki san kin yi ba dan kin yi mene kin sa turare kin fita wani wani namiji ya ji a jikin ki so kada mutum ya ce wani na ce turare a ji a shiga sa turare ana fita yawwa ana nufin ka sa waje ya kamshi gidanka ne ya zama yana da kamshi bayin nan da aka ɗauka wari yake ya zama shi ma tsafta kuma in ma zai yiwu ka sa shi ya zama yana da kamshi sannan wajen inda kake dafa abinci shi ma kada ga ƙuda ya ta yawo a ciki ka ci abinci da ƙuda ka yi ta fama da rashin lafiya da sauransu da haka nan Don wasu ba su damu ba za ki ga kicin da mutum za shiga ga abinci gwanin ban sha'awa in an kawo maka a ido an mishi an sa mishi ganye an yi mene amma in kika ga inda ake abincin nan sai hankalinka ya tashi in dai kai mai irin rawan tashin zuciya ne sai ka yi amai don irin kazantar da ke wajen to kada ya zama mutum haka nan yake kuma ya ɗauka wai yana yi ya ɗauka ba wani abu bane don wasu suka ma ce ai abokanan zama ne wai kuda abokin zama ne a zona tare da su wa ya ce maka abokin ka na zama kuda da hanyar shi daban shi yana sauka akan komai zai sauka akan gyambo ya sauka akan bayan gida ya sauka akan ya zo kuma ya sauka maka abinci wani ya yi amai ma ya sauka akai ya dawo ya sa maka a cikin abincinka to in ka tunani ma abin da kuda ke yin ya taba maka abinci ba ma za ka iya ci ba sannan eh, akwai kuma hadisin da aka ce eh, an ce eh, ko imam sadiq ne na manta wani ne ko imam sadiq ya ruwaito hadisin cewa ba babu almubazaranci abin da kake kashewa a kan turare ko nawa ka kashe a turare ba almubazaranci kai ba me kenan yake kokarin ya nuna yana karfafa musulmi su zama masu kamsa wuri gidansu kamshi ko ina ya zama yana kamshi wato kenan kan ma ka ji komai cewa wai ka kashe kuɗi akan turare don ku ba almubazaranci ba ne yana da kyau ya zama ko'ina ka tsafta kuma in ka sa kamshi akan kan eh, wari me kake tsammani zai faru kamshiwar haka malam yakan ce mana idan ka sa kamshi akan wari to kamshiwar za ka samu zai ka ji ga warin kuma ga kamshi amma kuma warin ne ma zai mafi fitowa don haka dole sai ka tsaftace sannan za ka sa turare to ah, wannan kawai ni introduction nake so ina son ya zama cewa kuma kun ba da naku contribution ne to sannan kuma shi baki don ka ɗauki maklin kawai ka, wanke bai isa ba don na farko dai sai ka in ka ci abinci ka ciccire abubuwan da ke makalewa a cikin haƙorinka don su ne suke rubewa su rika ɗoyi sai ka ciccire su koyaushe in ka ci abinci ka tabbata ka ci abinci ko abin sha ka kurkura bakinka in kuma abinci ne ka ciccire abubuwan da ke makalewa a cikin haƙori ka kurkura baki ka watsar ka wanke bakin ka manzo Allah sallallahu alaihi an ce koyaushe yana yawan wanke baki kuma kowane sallah sai ya wanke baki har ya ce da ba dan wanke baki yayi aswaki yayi brush kowane sallah kuma ya ce da ba dan kada ya takura ma al'umma da ya meshe shi wajibi kamar yadda alwala wajibi ne kafin kai sallah da ya ce dole ne sai ka wanke baki sannan za ka yi sallah to tunda ya ce baya son ya me ya kamata mu yi ya ka shi kan shi shi ma kowane sallah sai ya wanke bakin shi to mu ma ya kamata kowane sallah za mu yi mu tabbatar ba wai let's a koyaushe kawai mu rika yawan wanke baki kai kai kanka kana fara jin bakin zaka fara jin ba daɗi kafin wani ya ji to ka je ka wanke bakinka kuma kan ma ka yadda ka ji ba daɗin da ka ci abinci ka wanke bakinka da ka ci abin sha ka wanke bakinka sannan eh, shi wanke kamar yadda na ce wanke baki kuma ka ga akwai bukatan harshe ma ka wanke shi kuma kana iya amfani da alam wajen cire dattin da ke zama kan don yana daɗewa kan harshen mutum so irin shi ne ko ka buɗe baki ko ka yi numfashi za ka ji wari kawai yake fitowa don yana daɗewa sai ka kwashe da alam amma wasu suna da wasu dabaru daban-daban da suke kwashewa da shi ko alam amma ni alam dai shi yana da effect sosai of course wasu in suka rike a baki yana kashe musu haƙuri to ba sai ka rike a baki kana iya yin ruwan alam ɗin in ka yi brush da maklin sai ka sa abin brush in ka rika taba ruwan alam ɗin ka kwashe ka kwashe ka kwashe ka kwashe za ka ga kana kwashewa yana nannaɗe dattin so bakinka ba zai yi datti ba akalla a rana ka yi wanke bakinka so hudu so biyar a yadda kake bukata an za ka kwanta ka wanke baki in ka tashi ka wanke baki in ka tashi tahajjud ka wanke baki in ka za ka kwanta ka wanke in ka tashi tahajjud ka wanke da Allah bakinka zai wari sannan da safe ma in za ka kwanta in ka danci ci wani abu ko baka ci wani abu ba ka wanke bakinka in kana in kana yawan wanke bakinka zai zama lafiya kalo bakin sannan kuma wankewa din kuma ka rika daga shi alam ba koyaushe ne a rana in ka sa so ɗaya ma ya isa ka kwashe wannan shi kenan kamar da dare in ka kwashe ka kwanta ka brushing ka kwanta to zaka ji bakin ka chest ba za ka ji kai kanka za ka ji daɗin bakin ka rannan kuma na karanta wani abu an ce wannan fari ko kanamfari shi ma in ka samu kanamfari ka tauna ka tauna ka tauna ka tauna shi za ka tauna shi ka riƙe a baki to shi ma za ka ji bakin ka fes kuma yana kashe ƙwayan cuta a cikin bakin so wannan kenan sannan kuma eh, abubuwan da muke sawa a ciki on the underwears kenan shi ma yana da kyau ya zama kana kula da shi kana kula da shi koyaushe yana da tsafta abin da ke faruwa wani zai yi wanka yana gama wanka zaka ji yana wari dan mene abin da ke yake manne da jiki ya koma da shi maimakon ya je ya wanke shi zai yi mishi zufa kuma ya sake komawa da shi sannan kuma in kan muna yara kuma a duka kula da tsaftan yara su yaran da abin nan don amana ne a gare mu amma wannan kila na yara musamman za mu yi magana na yara yadda za a kula da yara masu goyo yadda za ka kula da yaro yadda za kula da yanzu dai na ga an ce zamanin yanzu sun daina amfani da napkin ko suna suna kai lalle mutane suna da wadata kenan ko a to mu dai lokacin mu akwai akwai pampers amma sai in zaka je unguwa kake sa pampers ko kuma ka haihu kenan shine zaka yi amfani da pampers amma yanzu kila akwai wadata ana samun pampers din cikin sauki lokacin pampers sai nan da nan ba ko ina ake samu wani akwai lokacin da ma in an fitin wani za shi kasan waje ne sai ka ce a shigo ba zo maka da pampers amma yanzu an ce ko ina akwai amma kila kuma da kuɗin saya ne ko banda haka nan ban ga dalilin da zai sa a daina amfani da eh, napkin ba unless in ana azabtar da yaran ne kun san wasu suka makala ma yaro ko napkin din nan ma in suka makala mishi sai duk jikin yayi kuraje sai su ce in ka ce ya sai su ce ai bai jike sosai ba kaga suna azabtar da yaron kenan to amma dai zan so kila kafin eh, maybe next time in za mu yi magana akan yara din yana da kyau zan sake yanzu kuka ba da naku contribution dan so in ji har yanzu akwai masu aiki da shi da shi dan sai mu yi magana ya ake kula da napkin din ma da za ka yi amfani da dan akwai napkin din da ko ruwa ya jika ya jika shi ko ina zai ɗauki wari dan ba a kula da shi dan rashin kula da shi shi zai kawo haka nan so maybe zan tsaya nan ina son contribution ɗinku sannan ban gama maganan duk tsaftan ko ina ba amma dai at least na dai ba da introduction so ina son ku ba da contribution akan batun tsafta mu yi salati goma goma ga manzo